ayi yau ne sallah yau ne ayi yau da gobe muryar amurka na kiran matasa sallah 'yan uwa musulmai a faɗin duniya da fatan an sauko inji lafiya. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. kan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama ma a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar din da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio sannan za a iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa Zahra Aminu Fage tare da ni Amina Buhari auna. yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi kiwon lafiya. Amma a yau sha uku ga watan Mayu na shekarar 2021. Shirin namu zai kasance ne akan hada-hadar Idil Fitr ko karamar sallah kamar yadda Malam Bahaushe ke kiranta. ikon ganin ƙarshen watan Ramadana bana don haka ina miki barka da sallah. Barka da Aminatu kuma na yi wa al'ummar musulmi a faɗin duniya barka da sallah da fatan kowa ya yi sallah lafiya. Madalla to idan masu saurare sun kasance tare da mujiya mun tattauna a kan gasar a baya 'yan mata da ya mamaye kafofin sadarwa. Matan sun yi korafi kan kayan sallah wato Ramadan basket da ba su samu ba a bana kuma sun nuna ra'ayin son a yi musu kayan sallah inda a wakiliyar sashen Hausa ta gayyato mana mata da maza zauren tattaunawarmu domin jin yadda abin ya kasance a yau. Muna kuma tafe da kaɗan daga cikin amsoshinku na Facebook da gaishe-gaishen sallah daga 'yan uwa a faɗin duniya. Sai ku kasance tare da shirin yau da gobe. masu sauraro bari mu fara da amsoshin tambayar da muka muku a shafinmu na abota wato facebook inda muka ce Allah ya kawo mu karshen azumin watan Ramadan ga wa kuke mika gaisuwar sallar ku ga kuma yadda kuka amsa mana. amsar mu ta farko a yau ta fito daga wurin Pretty Sa'adat inda ta ce masha Allah yau da gobe ina miƙa saƙon barka da sallata ga hobina wato mijinta ina fatan Allah ya dawo min da shi lafiya kuma ya amsa ibadun mu amin taqabbalallahu minna wa minkum sai amsar ado salati goma ga annabi rajau ya ce yau da gobe da fatan kun yi sallah lafiya Allah ya sa haka amin. To dai da farko ina miƙa gaisuwa ta ga tukur haraka tsohon garin Rajau da Gali Siraja Faki da Shehu Adamu Rajau da Baba Tanau mai kwarya sabon garin Rajau da Sani Umar na Liliya Maimai Makuku. A ƙarshe ina gaida Jamila da Fati matan Ado Salati goma ga annabin Rajau. To sai kuma amsar Muhammad Haruna inda ya ce, Ina gaida mahaifiyata Hajiya Nuratu da babban yayana Babajo Magaji Funtuwa da babban ɗiyata Kausar Muhammad da Fatima Muhammad da Rumaisa Muhammad da Bilal Muhammad sai matata Raba'atu da mutanen duniya baki ɗaya da fatan an yi sallah lafiya. Shi kuma Salihu Isa Fana daga karamar hukumar Kamba jihar Kebbi ya ce to dai da farko muna gode wa Allah maɗaukakin sarki da ya nuna mana ƙarshen wannan azumi na bana lafiya. Fatanmu Allah ya nuna mana na baɗin baɗaɗa lafiya muna cikin masu rai. sannan ina miƙa gaisuwar barka da sallah zuwa ga dukkanin al'ummar musulmin duniya baki ɗaya a tashi lafiya filin yau da gobe. To sai kuma amsar haɗin gwiwa daga Matori Musa Zindar tare da Muhammad Sani Dauda inda suka ce muna gaishe ku ma'aikatan VOA Hausa baki ɗayan ku. Gaisuwar sallah ta gaba ta fito daga Buhari Yunusa Kumriya, shugaban kungiyar ma'abuta kafafen yada labarai domin ci gaban ƙasa. inda ya ce ina miƙa gaisuwata ga al'ummar musulmin duniya baki ɗayanta da ma ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da shugaban sashen Hausa Aliyu Mustapha Sokoto da Nasiru Adamu El Hikaya da fatan za a gama bukukuwan sallah lafiya. To masu saurare baki daya mun gode ku ci gaba da amsa mana tambayoyinmu. yanzu kuma sai gaishe gaishen sallah daga kasashen duniya. Ramadan ya zo ya tafi Allah mun gode da wannan rana mai albarka lokaci ne na farin ciki lokaci ne na jin daɗi Allah mun gode da wannan rana mai albarka idun sa'idun ranar farin ciki ya na Fati Anise ni mazamiyar kasar Faransa ce amma asali na 'yan Nijar ce nan nake da zama a kasar Faransa ina aure kuma ina aiki. To na gode muku da kuka bani wannan halin na gaida uwaye na da 'yan uwana Nijeriya. Da farko dai ina gaida uwata da babana da suke agada sajiya Ani Hajiya fila da alhaji anise ina gaida yayyena da eh, da kannaina da yan uwana duka na fami amado ina gaishe da su da yan uwana na fami umma wa'anda suke tawa su ma ina musu barka da sallah gaba ɗayansu ina gaishe da yan uwana da suke duk cikin niger duk inda suke in suna ji na ina musu barka da sallah ina ma duk yan niger barka da sallah da abokaina duk wa'anda suka sanni ina musu barka da sallah kuma ina watan Allah ya kare Niger Allah Ubangiji ya sauka wasu bala'i da suke zo mana Allah ya kare mu da su Ubangiji Allah ya taimaki talakawa ya ba talakawa abun da za su ci su sha Allah Ubangiji ya sa Uh, shugabanninmu da aka hauda bana Allah ya ba su zuciyar imani tattasan talakawa ta taimaka musu kuma ina fatan Allah ya kawo kwanciyar hankali Afirka gaba ɗayanta ina ma kowa barka da sallah duk wanda ya sanni ya ji muryata ina mai barka da sallah kuma ina mai fatan alheri. Assalamu alaikum rahmatullah sunana Abubakar Hassan wanda ke karatu a Egypt kasar Masar. Ina farin cikin miƙa saƙonnin gaisuwa na sallah ƙarama ga dukkanin al'ummar garin Ciromawa da kuma garin malam da jihar kano baki daya kamar kuma yadda nake mika sakon gaisuwa ga iyayenmu kamar mai unguwa da dukkanin iyalansa da abokanan arzika mu kamar su irin su ibrahim biliya da maharazu dukkanin dai abokanan arzika wanda aka yi karatu tare mun gode sosai allah ya sa mu dace baki daya assalamu alaikum wa rahmatullah sunana fatima sani usman ni 'yar asalin ƙasar najeriya ce ina karatu a birnin Sin, ina miƙa saƙon gaisuwan sallah zuwa ga VOA Hausa, ina miƙa saƙon gaisuwan sallah zuwa ga iyayena da 'yan uwana da ke garin Abuja, Brigadier General Sani Usman retired, Hajiya Hadiza Sani Usman, Nabila Sani Usman, Usman Sani Usman, Faruk Sani Usman, Naja'at Sani Usman, Sa'adat Sani Usman, Farida Sani Usman da Sa'id Sani Usman. Ina miƙa saƙon gaisuwa zuwa da zuwa ga kakannina da ke garin katsina alhaji usman dan baba da hajiya fatima usman dan baba alhaji lawal sada da hajiya amina liman bello na gode assalamu alaikum sunana aminu magaji daga nan birnin leeds da ke kasar birtaniya eh, ina amfani da wannan dama na ta yan uwa musulmi murnar zagayowar sallar azumi da fatan allah karbi ibadun ina amfani da wannan dama na gaishe da mahaifiyata hajiya barka musa suleiman da dukkan iyayena da 'yan uwa da abokan arziki da jama'ar gumel da jigawa da najeriya baki da ina addu'a allah ubangiji ya ba mu zaman lafiya a ƙasar mu najeriya allah ya dawo mana da walwala da wadatar arziki a ƙasa allah ya maimaita mana ya karɓi ibadun salamu alaikum wa rahmatullah gajiyayyo na kasassu a kyautata musu na musu masu murna Allahu yanzu kuma sai zauren tattaunawar mu a Kaduna ƙarƙashin jagorancin wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim da baƙi 'yan mata. To 'yan mata, yau dai gasu nan mun samu 'yan mata a cikin zauren namu inda suke a cike da samari ni abin han mamaki yake bani. Wayaushe 5 eh, da 6 suka abin hmm? da bata ne? Biyar da shida na ɗauka tare suke a kowane lokaci. Ya yi tun kafin ayyuka corona na zuwa. na zuwa shi kenan. Halin kowa ya bayyana. <laughs> Yanzu an mu da samarin wato da corona ta bayyana eh, sai aka ce bene eh, ne social distance ya tabbata ke da tabbata ba yanzu in kin ganka da saurayi ai yanzu a chatin ma saurayi ya miki chatin ma so biyar ma ba kuma reply ba ai ni fa sai ka min chatin so goma ma ban maka reply ba he ne sati an ka ce ba gara kula ban ce datan ne ba yawa in ka dawo shi ka turo na turo data to amma kira ma maganar data na ji ai kun yi korafin cewa ma bana wa wannan azumin da ya gabata mm. mazan sun muku halin mm. musamman na koronan nan mm. cewa wai kowa ya tsaya a matsayinsa su ba su shiga hurumin iyaye ba sun hana ku ramadan basket kuma kuna nan haka haka aka zama azumi tsakaninmu da samari nesa nesa a ban gane ba kowa ya tsaya a hurumin ai yanzu kamar ni yadda ne wankan sallah mm. da saurayi na ya ce in turo min hoton sallah sai na sa laƙabi da safa da hijabi hatta safan hannu he da rasa iya ido mm. na ɗauka na tura mai yace aya ranar da liƙabi na ce ya ka gano kowa na ce ya ka gano ya ce na yi kyau ya ce amma me yasa ban sami liƙabi duk wankan sallan kaza kaza har da safan hannu da kaza ce a me kake nufi ka bani kuɗin ɗinki so nawa ka bani kayan ɗinki so nawa ai da man na gaya maka wata hallan da ma ba zai gani ba a shi ya biya ai in dai kana son ka ga abu ai shi ma ya gani ai wannan hurumin iyaye na tunda su suka min wannan dinki da komai da komai oh. shi to bai bayar ba in yana so ya gani ya bada nashi kamar dai kun rama abin da suka faɗa ke na cewa ba za su shiga hurumin iyaye ba za ku sun ku ramadan basket ba wato kayan azumi kuma ba su muku kayan sallah ba shi sa ku rama to amma ai gaskiya suka faɗa ai hurumin iyaye ne su muku to ai kazalika hurumin iyaye ne hurumin iyaye su ne su musu girkin sallah su ba su ci eh kuma da wannan zance a to ke hadisi ke ma haka ai ni ma hakan ta kasance haka ta gara makekin tura hoton aini ko hoton makin turawa ne to amma da ya kwashi girki ko wani girkin nawa ya bayar da zan bashi girki ai al'ada ai ba hurumi na bane hurumin iyayen su ne musu girki saboda haka kowa ya tsaya a inda yake a wani abu dole sai ana ganin sai an kare kale sun daidaita tsakanin wasu aini ba ga ba to ni yanzu idan ka ga aini yanzu mutu wallahi ko ruwan kofa ko ruwan ko ruwan fiya wata ban iya sai ko ruwan leda ban iya sai mai a to ƴan uwa na corona ba ruwa ta kawo ba ba roba a'a shi ma halin shi ya bayyana shi ya bayyana yanda ai shi hurumin iyayen shi ne su bashi ruwa su bashi abinci ba hurumi na bane in dafa mai tabbas yan ruwa kin a yanzu tsakanin mu da samari ba sassauci babu to ni gaskiya ba zan ma iya alƙalancin wannan rigima ba amma Allah dai ya sassauta abin ni na ga kamar an ce eh, taura biyu ba ta tauno ko mm. a baki mm. to ba ya kamata a ce in wannan ya ciza kuma wannan ya hura ba ku sai ya hakuri da sun da mace da hakuri sai su hura mu ciza ciza sai dai su su haka ana makan sai ana makan yi daga daga dan ramadan ba sai inda ba mu kuma kuma da dan kayan sallan kuma na bana a amma wani abinci ba mu su ba mu za mu ranka ce a su ai sallah ma dalla da ake yin ta eh. gaskiya kawai wanda ya biya kuɗi ya ga kwalliya wanda bai biya kuɗi ba kuma na wanda ya kawo kuɗin girki wanda ya kawo kuɗin girki ya ga girki ma ya kwashi yara wanda bai kawo ba kuma na. wato shi yasa yanzu a social media a bana dai ku hmm. isa hotunan salloli da kayan sallah wanka ai wata budurwa da ki daukan wanka ai wani sai da bai kusa kuma ko ko kula ko ina eh. sai iyayenku da suka sai kayan sallah su suke gani su ga kwalliyar a gida ikon eh, Allah eh. to yanzu me za a yi a gyara wannan al'amari maza su gyara su gyara halayen su a to ai za ku faɗa ni fa Allah me kuke sisi su kawo mana Ramadan basket au bashi ne abu bashi ne sai su biya sannan a kawo kudin kayan sallah kudin lalle kudin lalle kudin kitso kudin girki Ko ba haka ba mu da su daga nan ta shari'a har illa ma sha Allah su za su aure ku ku za ku aure su duk da haka kuma idan suka juya muku baya akwai matsala mahim juya musu baya ai akwai matsala a to ai ban gane ba ai su suke sama eh ba ke kasa amma kuma idan muka juya masa ba ai ba za su ga daidai ba mm, anya kuma gaskiya ne fa an ce kuka murza kan bin nan sarki ma wannan al'ada ce fa da ai sai zama dole eh mana al'ada ce da ake tuntule tale ya za a kawai bana kawai sai su bullo da wani da madan basket ba wani corona ta hana komai a cikin yan mata an irga miki ba zai wuce yan mata daya biyu ne aka mara madan basket ba idan idan samari ta ce ita ma idan samari suna so mu shirya idan samari suna so mu shirya sai sun kawo na ramadan basket sun kawo mana ɗinkin sallah sannan su kawo komai sannan sannan sa ai zaman sannan ma an yi zaman sulhu an yarjejeniya to sun dina mun saukamu. an ce fa idan ana cin ɓaure a daina tona cikin sa Tunda ya riga ya wuce wancan a bar wannan rigima mm, mm, mm, kuma tun da kun rama ba ku yi abincin sallah ba gama rama ba ga shi sallan ba a gama ta ba amma har yanzu ba wanda na an ci har dan basket din har yanzu sai sun biya an kai abin lashewa ai duk sai an biya sai an biya muna nan muna musu girki ba hurin mu bane mu dafa musu abinci mu dafa musu abinci kam to ai wannan waya dan alfarma ne kuma da iya nuna cewa ga irin kwarewar ki umma da iya soyayya shi yasa muka zauna muka ce su kawo mana ramadan basket ko ba ah, haka ba haka ne yan uwa wata dai da na taro ku sai kun ba a to magana gaskiya ba ku dai shirye ne a daidaita ba ba ai ga sharuɗan mu nan mun gindaya in dai suna son sulhu su kawo ramadan basket sannan kudin sallah to dama ku yanzu kun riga kun shiga bangaren basulku ne eh a ba mun ga shiga ba sune idan suka kira mu za mu zauna a shirye muke idan suka siya suka idan suka siya komai suka ajiye to eh, mun komai shirin shiga teburin teburin sulhu a zauna a yi sulhu a yi magana to ku kara karanta musu condition ɗin wato wata dokokin na kwace za muna buƙatar kayan ramadan basket wanda bayar bayana nan bashi eh. Eh. atamfofi ko leshi ko wani abu sai ku kawo kudin dinki kudin lalle wajibi ne kudin lalle dubu biyar kudin kitso kudin kitso in ba kitso ba za a wanke kai sannan kuma barka da sallah sannan barka da sallah ah, a corona nan da ake fama da ita a koronan nan da ake fama da ita saboda ah, corona sai ka juya mana baya eh, to ai babu samun ni. babu idan ba wanda yake jin dindindin bane na albashi kuma ko akwai matsala a'a mm, mm, mm. in kasuwa ce har rufe a'a aikin sai ita ma kyauta tana ƙara dankon soyayya tun yanzu baka kasa ba da zai nemo ya samo ya kawo muku to ai ba zai ma gan ku ba tun da sai dai a gan ku a waya to tun yanzu da tun yanzu da dinga social distance to tun yanzu bai fara kyauta mu ba sai ya wuce shiga ciki ma haka za a yi wannan yana kenan ma ko an yi auren haka za a yi sai a fige da corona a ban mu haka yanzu iyayen muna gida iyayen mu sun kuma nan gaba ne aka yi auren waye zai mana ba muna fatan corona gara tun yanzu ya zai ade dinga hakuri ana daga ya kamata mu da yanzu muna jira idan kun shirya muna amma ba wannan yana nuna cewa matan yanzu da da'a suna da bambanci saboda macen da ta iya tattali ta iya haƙuri kuma tana goyon bayan mijinta ko bai da shi ta sani amma ku sai mutum yanzu dole sai aure ke ya kare haƙurin mu ne ya kare mu ma ai mun haƙuri ba sa gane muna da haƙuri ba sa gane ba gara a dinga musu haka kwara ba dinga musu tsaye ba sa gane muna da haƙuri a'a to ni dai baki na ma ya mutu ai yanzu aida wannan karan amina wallahi ban san abin da zan ce ba wa'annan yan mata ba amma dai Allah dai ta tsakani amin ya Allah muna nan muna jiran sulhu in sun shirya ma dai ba wai bana ba ba wai so saboda duk lokacin an kawo in kana da makociya ko yarinya a gida akan dan san maka kai ma ka ce ga ke ma ce muna da nan ai wai na ga kuma muna da ƴaƴan ne kuma ko a to mu da yanzu dai masu samari muna teburin sulhu idan kun shirya mun shirya amma tabbas sai kun biya wannan bashin da wannan bashin sai an biya shi tabbas wannan a rubuce yana nan a wuyan goma ya in babu soyayya danya za su samu ba su ba sai ya fara dalilin daga farko ko kuma a sake wani eh to kun ji kuma kalubale a gare a ba samari damar mayar da martani. Abin da ya kana a baya bayan wannan hukunci da mazan suka dauka abu ne wanda bai ma duk wani wanda yake son wanda ke karfafa harkar soyayya daɗi ba ma'ana dai wannan sallar mata maza ba su kwashi gara basa ba ko kun kwasa ni yalla bai Ah, ba a aiko muku da shi ba ah, to ku ce da sanyi ramuwan gayya ai dai ba ku ji haushi ba ko ah, da haushi ba da haushi ni na ji haushi sosai eh, an saba kwasan gaban da ba yadda ka saba da kaza eh. dole ba aka ji daɗi wani ba a kawo ta ba a to kun ji kuma ko amma amma magana mm. shi ramadan basket da kuma Um, kayan sallah ko eh. abin da ya shafi wanda ku ya kamata a ce wanda mu eh, ake gani wanda mu ake ganin ya kamata mi ake gani ake gani ne mm-hmm. saboda bai zama mana dole ba daman kara ce muke yi ta al'adar bahaushe malam soyayya fa kyauta take so soyayya soyayya kyauta kuma duk soyayya ma da aka cika kyauta a cikinta ba za ka iya gane ana son ka ko ba a son ka ah. yau wannan ah. wannan shekarar mun dan gwada su ne mu karfin soyayya da gaske ne ko da wasa ne dukkan najin arewacin Najeriya sosai dan wasu suna son ka ne ba dan Allah ba ah, sosai dan dai saboda rowa da kuma ba haka ba wallahi hajja wasu suna son ka ne ba dan Allah ba to an gwada su ne a gani dan yau kin ce wai lallan nan da ke dan yi da dan wani abu da ke yi da ba za ki mun bane ba matsala na bane amma dai a matsala ka ne ba an Allah kai kai eh ake yi gaskiya dan ni ake yi amma ba wai na dan ja haushi kadan kuma ba wai na ja haushi bane mm, tunda washi taushi yauwa gaskiya na dan ja haushi kadan amma ba na ja haushi bane mm. amma dai daman wannan wai kayan sallah da wani lallan sallah da wani wayewa ai hurumi ne na iyayenta wannan aikin baba ne da baba ne mama za su yi wannan abu har yanzu kai na kan bakanka ina nan kan gaba wato ka daina da kenan a to dama ai sai an ce ci da sha da tufatarwa ya kai hannuna ne zan fara wannan abu ai kyautatawa tana dadi eh, yana da dadi a soyayya ai ina yi kotar credit da nake sa a waya in kirata to ai yanzu kuma matan kuma da muka tattauna da su a mm. shirin da nayi da su din nan dan saboda maganan coronavirus din nan ne yasa ba ma san mu ringa cika ku a wuri daya su sun tabbatar min da cewa matukar ba a biya bashin eh, eh, wannan tsarabar azumi kayan sallan nan ba da aka saba da kudin kitso da na lalli ba hmm. to tabbas suna nan sun ja daga kuma albushirin ki baki san wani abu ina jin ka akwai kudin ba wai babu kudin ba kawai da muka ga wasu ne kamar ba su da shi sai muka ja bayan mu wa don mu rufa mu yan mu samari asiri muka ce to sai mu gwada mu gani cewa in ba mu yi ɗinkin sallan ba ko mu ba da ramadan za a so mu ba za a ci gaba da san mu haka ko ko ba za a so mu ba wannan so fa daban eh na san so daban wannan kuma kyautatawa ce kyauta tana kai dankon su ana kyautatawa wannan na sani ana kyautatawa amma su ma ya kamata su kalla su kyautata mana su ji tausayin mu duk da wannan abun ba wai an ce dole bane a'a mu ne samari muka kirkire shi ga ya kamata ka faranta ma wadda kake so rai to amma su kuma na lokaci kaɗan don wasu allah bai ba su ba sai su ce wai sun yi zuciya suke kawo abincin sallah ko ka ce min ka ji haushin rashin cincin a'a ba wai na ji haushin rashin cincin bane ko ban ji haushi ba dole abin da aka saba ma amma ba za ta dan ji haushi ana mata me yasa baka mata ba ita gwaji aka mata amma ta gwaji to ita gwada ka bana ta ce kurumin mamaci to ai kan ta mana so daya akwai macen da a shekara bai wuce ta ma abu su ɗaya su biyu su amma kai ka mata ba amma kai kan lokacin ya zo ka mata dubun su wala Allah kila wani lokacin eh mana mu mun mm. ansa saboda wani lokacin wayanta in ya samu matsala mu ne kudin lalli mu ne kudin kitso mu ne kudin komai mu ne da sa kirejin kuma mu tura mu anko kuma bayan mun yi anko mu ba da kudin kashewa to dan ah. bidillahi ya kamata kuma wannan matan nan ba sun ce yanzu ba fa yin komai ya habiba ta haihu za mu je gidan suna shi ma sai da shigo gidan na gaba ah, sosai shi ma fi komai sauki wata ai ai ai sometimes ma matsalar ma da da ma yanzu matasa ma muke fuskanta akan wayannan yan mata saboda idan ban muke kayan sallah ba da man can ta irin kara ce. Eh, kun ce dama gurin mun baba ne da ba da ina. in da soyayya tunda maganin soyayya ne ya sa har muka haɗu nake muke wannan kyautatawa akwai masoyan da suka yi suna a duniya har aka yi littattafan su eh. irin su Romeo and Juliet eh. Ila Majnun to kika duba abin da ya haɗa su da abin da ya sa dankon soyayya zaki ga ba wani abu bane. wato babu dan ah, ah, kyautatawa. kyautatawa ah, kyautatawa ba wani kyautatawa. saboda 'yan mata. to wasu ni hajiya wata mara ta dame ni Ramadan ba basket wani ce ke me ramadan basket ma ni ke ma gaya mini dole bane ramadan basket to ita ma ita ma bata san abincin sallan ka ba sai ta ce mu ta dinga min lissafi ta dinga misali abincin sallah da mun ba ita ta ce mu to kayan sallah nace kayan sallah ko me kayan sallah me kamata ne kayan sallah ta ta bar wawa da bashi kuma ina tabbatar muku da ta bar samari da matsala ah, dan yan mata yanzu duk sun juya muku ba alhamdulillah menene abin gare hajiya da inje in su bashi ina zuwa an zo ma inda nake so lokacin da muke yin kokari muna jajircewa muna yin masu kayan sallah mu masu ne kowa yana so sai ya ga budurwar shi ta fito ta fi wancan har kaman ana gasa ne mm. a tsakani to za ki ga wani ko da bai da shi bai sanya aka yi wani zai je ciwo bashi mm. ni nan ta faru a kaina saboda na ba da kuɗin a tamfa ba kuɗin ɗinki ba na takalmi hakan nan ne kuru ni ban yi kaina ba don faranta mata na je na aro naira dubu goma na ce gashi a haka ma na kai ana ganin kaman ban yi kokari ba to hanya ai ba ma da renuwa aka ce ah, wasu kenan mutum da ta ce me ka taba mun wasu kenan ko me ka mata ko me ka mata to ni a ko yariyan da na kira ta duk duniya ban da kamanta a yanzu na kira ta na ce mata wance eh, an sha ruwa lafiya eh lafiya lauya gari ya aiki wai ni di yanda muke da kai ka kasa kawo min komai na sallah baka kawo min kayan azumi ba baka kawo min a tamfa da zan dinka ba yanzu ina sa in rai in ga ka kawo min kaji wanda zan yanka za mu yanka mu ci baka kawo min ba ci a to ni kuma awa Ah, ban fi aure ki ba ban fi aure ki ba balle in kawo mace ba kuma wannan hurumi iya iyayen ki alamar ki ba ai gari me alaman rama aka alamar eh, alamar mai karfi yana ga mai kiba eh, yana ga mai kiba alhamdulillah ya kamata mu ma a dinka mana uzuri su ma ya kamata ma hajja su ma ya kamata su duba mana eh, wannan oh. yanayi na coronavirus da muke ciki covid-19 wani ya shafa duniya gaba daya har da ajiyu ya shafa Ba su ko ta wannan ba su zuwa ba su gani ba kuna ba su hakuri kina sasanta ne ko wannan shekaran fa wannan shekaran fa wani kaza bai samu yayin wannan abun kuma yana kokari akan wannan abun ba za a je a kai mai koda dan wannan cincin ne koda dan wannan gazan da aka dan yi a gida a kai ba sai ya kawo ba ai tausayi ne ai ko da tausayi kai to tausayi ka ta to tausayi yana son mu yanzu matsayi da magana daya shin kun yarda kun amince kun yi musu laifi a ba su hakuri ko kuwa kowa ya ja daga mu mun yi haka ne sai a ce kowa da kowa a haɗu su ba mu haƙuri mu ba su haƙuri a to lalle da kowa kowa kowa ya yi laifi mm. kuma yanda suke jin haushi haka muke jin haushi mm, kuma yanda suke yanda suke suke suke tunanin wai mazan sun yi misin din su wallahi su ma sun yi misin din mu sosai sosai sun yi to Allah kawo yadda ma suka yi mu kanmu muna son mu ga muna suka da su kuma suka boye da shi mun ga na wasu a Instagram wani mun da ma ko abun da nan ga gani kenan gani a Instagram amma sai da aka yi bayan sallah da nawa kuma dai ba na budurwa ka bane ni dai ni dai hauki da ai ai dai ni da ba ni hannun budurwa ka bane ni da dai mun ma ni bai dame ni ma sai to ki je ba matsala ni dai gani a Instagram gani a Twitter na dan ji haushi amma ba sosai ba saboda kanuwar budurwata ta zo har gida ta same ni ta ce min ai wancan ta yi kunshi mai kyau menene kaza kaza kuma ni da muka yi waya da ita sai ta nuna min bace komai ba a ran da zan ganta kawai sai na ganta ta sa safa sai na ganta ta sa safa sai na ce to a zuciya na nake cewa wannan safan na menene ciwo ne aka ji ko menene wai ashe wai nan ana gaba da mu ne an sa safa an rufe an sa niqab kun taba zuciyar mata an sa hijab wanda ma ba sa sa hijab ma sun ai hijab tun daga sama sun sa a kasa mu in da gaske ne in da gaske ne muna nan har yanzu ana fushin da mu kan kowa ya tsaya a gurin mallan Allah mun gani mun gani kuma inda daga sani ana musu ana fushi da mu a ci gaba da sa niqab da hijabi da safa mu gani za a eh, jure za a jure wato ba yauwa a gaya musu sako ne wannan musu wannan sako ne daga suleiman da abdurrahman abdulhamid na gode yau najeriya kowa ba To masu saurare da haka dai muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da ta taya gabatar da shirin Zahar Aminu Sage sai kuma Julie Lathers Gresham da ta daidaita mana sauti kuma ta haɗa mana shirin baki ɗayansa. Ni ce Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington DC nake cewa barka da sallah. ci sha kuma na yi ado ta nan da barge kuma soyana. Ni shu'aibu dalla dalla ina murnar wannan rana. Yan uwana ha al'umma na Najeriya ha mai doba. Yau muke yi sallah kowa ka kan shi murna ba adadi. Ka yi zance ni zan dora batun akwai hikima sassauka. kaliyar naman kaza gato mai daɗin yanka. Sai na ɗau sallah